واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشكين كتاب الصلاة أكرة لتاهم بلوغ المرام باب شروط الصلاة za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 229 darasin yana karantar da mu sharaɗi ne faharatul makan alladhi yusalla fihi wurin da za a yi sallah sharaɗi ne ya tabbata yana da tsarki ibn hajar al-asqalani ya yi wannan babi saboda bayanin shurutu salat sharuɗan sallah من شروط صحة الصلاة أنه لا بد فيها من makan, المكان الذي تفعل yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah sallah ba ta inganta dole sai an cika waɗannan sharuɗa yana daga cikin sharuɗa na ingancin sallah wurin da za a yi sallah ya tabbata yana da tsarki me ya hujja akan haka ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisai guda uku waɗanda suka tattaro bayani akan wasu gurare waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a cikinsu وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري يسأل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu sa'idin al-khudri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'arubu kulluha masjidun ita ƙasa baki ɗayanta wurin sallah idan aka ce masjidun ana nufin wurin sujuda wurin sujuda shine wurin sallah ita ƙasa baki ɗayanta wurin sallah ne wurin sujuda wurin ibada ne illal maqbarata wal hammam sai dai makabarta da kuma wurin wanka makewayi shine toilet rawahu tirmidhi al-imam ya rawaito hadisin nan walahu illa ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ce hadisin yana da aibu shine illa hadisin yana da aibu hadisin yana sunanu turmizi kitabu salati abu wabul azan hadisi na 317 kuma yana abu wabul salati babu ma ja an al’arba kullaha masjidun illal makabarta wal hammam hadisi na 327 sannan al’imam abu dawud shi ma ya ruwaito hadisin yana kitabu salati babu mawabi illati la ta juzu fi hasalati Hakanan ibn majah ya ruwaito hadisin yana kitabul masajid wal jama'ati babul mawadi'i allati tukrahu fiha salatu hadisin 745 hadisin nan malamai da dama sun ruwaito shi akwai al-imamu darimi al-imamu al-baihaqi al ahmad bin hanbal al-imamu al-bazzar wa ghayruhum bi asanida jayyida isnadin hadisin duka suna da kyau amma kuma me yasa ibn hajar ya ce walahu illa hadisin yana da aibu me yasa ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin yana da aibu saboda a cikin riwayar hadisin akwai abin da ake ce ma al-irsal an samu tsallake mutum guda illa annaha laysat bi illatin qadiha illa wato aibun da ke tare da wannan hadisin bashi da muni wannan dalilin ya sa akwai wani littafi na ibn hajar al-asqalani littafin hadisi muna yawaita ambaton wannan littafi sunansa talkhisul habir yana da muhimmanci kwarai a wannan littafin talkhisul habir a juzu'i na farko shafin 277 ibn hajar al ya yi ishara da take nuna cewa hadisin ya inganta ba kamar a nan littafin bulugul marami ba ya ce walahu illa kawai ya yi shuru hadisin yana da aibu idan ka duba majmu'u fatawa na shekul islam rahimahullahu ta'ala mujallar na 22 shafi na 160 ya kirga malaman da suka ce hadisin nan ya inganta malamai suna da yawa don haka ko da dai ibn hadir ya ce hadisin yana da aibu wannan aibun bai bata hadisin ba ka duba littafin takhriju mishkatil masabih hadisi na 737 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 606 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 507 wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'arbu kulluha masjidun ita ƙasa dukkanta baki ɗayanta wurin sujuda ne in da gurare guda biyu su ne makabarta da kuma makewayi makabarta da makewayi sai mu je hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa a wanda littafin ya ce kala inna nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yi salla a wani littafin nahan nabiyu an yi salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi salla fi sabi'i mawatsin a wurare guda bakwai in ji abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi salla a wurare guda bakwai almazbala juji shine bola wal majizara da mayanka mayankan dabba wurin da ake yanka dabba wal makabara da kuma makabarta wurin da ake binne mutane wa ƙari ake tsari da kuma tsakiyar hanya hanyar da jama'a suke bi wal hammam da wurin wanka makewayi wa ma'aqinil ibli da wurin durkusawar raƙumi. wa fawqa bahri baitillah da kuma doron ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wato ɗakin Ka'aba doron ɗakin Ka'aba saman ɗakin Ka'aba wurare guda bakwai rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana kitabu salati abwabul azar hadisi na 306 ibn hajar ya ce wa ba'afahu kuma al'imamu turmizi da ya rawaito hadisin ya ce hadisin yana da rauni me yasa ya ce hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani malamin da ake kiransa zaidu binu jabira binu mahmud binu abi jabira an dawo bin binu husayn an nafi'in an ibn umar shi zaidu binu jabira dinnan wanda ta hanyarsa aka samu wannan hadisin ta hanyarsa shi kadai aka samu wannan hadisin na abdullahi bin umar malamai da ɗaɗu waɗanda suka rubuta littafai kan mutanen da ba a karɓar hadisinsu sun saka sunansa a ciki kamar misali al'imam abu ja'far muhammad bin amr al'aƙili al'aƙili yana da littafi wanda ake kira kitabu bu'afa'il kabir kitabu bu'afa'il kabir wannan littafin al'imamu al'aƙili ya rubuta ne saboda ya kirga sunayen malamai waɗanda ba a karɓan hadisunsu saboda dalilai masu yawa wannan shi ne ake kira ilmul jarahi wa akwai malaman da ba a karɓan hadisunsu saboda an same su da wata shaida wacce take nuna rashin gaskiyansu ana shakkan za su iya yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka ba za a karɓi hadisinsu ba wannan littafi ne babba kuma yana daga cikin littafai na farko waɗanda aka rubuta sunan malamin al'imam abu ja'far Muhammad bin amrin al'aƙili ya rasu hijira na da shekara 322 sama da shekara 1100 da suka wuce ya saka sunan wannan malami a cikin mutanen da ba a daukan su zaid bin jabira bin mahmud bin abi jabira kuma ta hanyarsa aka samu wannan hadisin na abdullahi bin umar in ka duba littafin sa kitabu du'afa kabir rakami na 589 hakanan alhafiz ibn hajar shi ma yana da littafi taqribut tahzib taqribut tahzib shi ma littafi ne da yake magana a kan malamai waɗanda suka ruwaito hadisi mujallar na farko shafin 273 a littafin yana cewa wannan malamin maturukun ba a karban hadisinsa wannan hadisin yana sunanu turmizi kitabu salati babu karahati ma salla ilaihi bayan abuwa azan hadisi na 346 kuma yana sunan ibn majah kitabul masajid babul mawabi allati tukrahu fiha salatu hadisi na 746 malamai da yawa kamar yadda muka ce sun nuna hadisin nan bai inganta daga abdullahi dan umar ba daga cikinsu akwai al'imamu abu hatimin razi a littafinsa kitabul ilal mujallar na farko shafin 148 ka duba ba'i sunan ibn majah hadisi na 161 don haka ittifaqan wannan hadisi na muka karanta bai inganta ba waɗannan gurare da aka kirga cewa ba a sallah a wurin fi sab'i mawaqin wannan hadisin bai inganta daga Abdullah bin Umar ba me yasa ibnu hajar ya kawo duk da cewa hadisin bai inganta ba saboda malaman fiqh sun gina hukunci akan wannan hadisin shi yasa ya kawo shi hadisi na gaba wa an abi marsadin al-ganawi an karbo hadisin nan daga abu marsadin alganawi baban marsadu alganawi akwai mutanen da suka shahara da alkuniya daga cikinsu akwai wannan sahabi abu marsad alganawi sunansa Kanna Zubinu hisni Kanna Zubinu hisni da shi da ɗansa dukkansu sahabban annabi muhammad da shi da ɗansa duka sun halarci yakin badar amma ɗansa ya riga shi rasuwa ɗansa ya rasu tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba ɗansa ana kiran shi marsad binu abi marsad alganawi shi kuma baban nazu binu hisni alganawi dukansu suna ruwaito hadisai da yawa a za ka rika samun hadisansu a cikin littafai da dama in ka duba littafin tarihi na ibn abdulbari al-isti'abu fi ma'rifatil ashab labari na 2983 shi wannan mahaifin ya rasu a lokacin saiduna abubakar yana shugabanci bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara daya bayan mazan allah ya rasu da shekara daya shi kuma ya rasu abu marsad alganawi wato kannazu bin hisni ya rasu yana da shekara 66 Allah ya kara masa yarda abu marsad al-ganawi radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura shine ila al-qubur kada ku yi sallah zuwa ga kaburbura wato kuna fuskantar kaburbura wala tajlisu alaiha kuma kada ku zauna akan kaburbura rawahu muslim wannan hadisin al'imamu imam Muslim ya rawaito yana kitabul janaiz babun nahyi anil julusi ala al-qabri wa salati alayhi hadisi na 972 kuma hadisin yana sunanun nasa'i kitabul ƙibla an-nahyu anis salati ilal kabri qabri hadisi na 760 to waɗannan hadisai guda uku هذه الأحاديث الصلاة ذكرت بعض الأماكن allati la tajuzu salatu fiha aw ilaiha wadannan hadisai guda uku da ibnu hajar ya kawo a littafin bulughul maram ya kawo su ne saboda yi bayanin matsala da ta danganci wuraren da malamai suka ce babu kyau a yi sallah a cikinsu ko a fuskanta ana sallah ba wasu kadai ne hadisan amma waɗannan hadisai sun fi tattaro bayanin don haka akwai matsaloli guda bakwai matsala ta farko ita ce a salatu fil makabara sallah a makabarta sallah a makabarta domin ita ce ta samu hadisai ingantattu <clears throat> daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko da muka karanta hadisin abu sa'idin al-khudri al'arbu kulluha masjidun illal matsabara ita ƙasa baki ɗayanta wurin sujuda ne in ban da makabarta wannan hadisin mun ce ya inganta ga kuma hadisi na uku da muka karanta hadisin abu marsad al-ganawi la tusallu ila al-qubur kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah hadisin yana sahihu muslim shi ma hadisin ya inganta don haka sallah a fuskanci makabarta babu shakka bai da kyau ko ko sallah a fuskanci kabari ko a cikin makabarta ba shi da kyau kamar mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa suna cewa makaruhi ne a yi sallah a makabarta makaruhi dalilin da yasa suka ce makaruhi ne saboda waɗannan hadisai da muka karanta li nahayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an salati fiha saboda annabi ya hana a yi sallah a makabarta in ka duba littafin tabiyinul haqa'iqi sharhu da daqa'iq mujallad na farko shafi na 328 annabi ya hana a yi sallah a makabarta amma me yasa suka ce makaruhi ne saboda an yi mahanin ta'alil an yi ƙoƙarin bayyana dalilin da ya sa annabi ya hana an yi la'akari da cewa makabarta wuri ne da ake tamanin akwai najasa wannan dalili yasa annabi ya hana sallah a wurin wannan abinda ake ce ma al-ihtimal at-ta'lil shi yasa ba a ce haramun ne sallah a makabarta ba aka ce makaruhi ne mazhabar al'imamu Abu Hanifa haka nan mazhaba ta al'imamu Malik mazhaba ta al'imamu Malik amma mazhabar al'imamu Malik um, babu laifi don mutum ya yi sallah a makabarta ba laifi hatta a bayan gida in mutum ya yi sallah babu laifi wanda ita ce masabar al'imamu mali sharaɗi kawai iza kana uku tsohira wurin da za ka yi tsallon yana da tsarki ko babu a makabarta ɗin ko a bayan gida toilet idan wurin da tsarki tunda akwai wani toilet wanda ke da tsarki toilet ɗin wani mutumin ya fi ɗakin wani tsafta ko? an yarda? Hmm? to idan dai wurin yana da tsarki in ji al'imamu malik izaka na Uhu, tsohiran matukar wurin da za ka yi sallah yana da tsarki wurin da ka tsaya da kuma inda hannunka ke tabawa gwiwarka ke tabawa goshinka ke tabawa shine ake nufi da wurin sallah ɗin? Ga inda ka tsaya ga inda goshinka da hannuwanka da gwiwoyinka wurin sujuda guda bakwai wurin da za su taba nan ne ake nufi da wurin sallah in dai wurin yana da tsarki sallah ta inganta wanda shine abin da al'imamu Malik ya faɗa Ibn al-Qasim yana cewa hadithun nahyi an salati bil maqbara Ibn al-Qasim yana cewa hadisi da kaji an hana sallah a makabarta mazhabar malikiya suna tawili tawili suna kokarin saka fahimtar su game da abin tawilin shine makabaratul mushrikin ana nufin makabartan kafirai makabartan kafirai wannan shi da ake nufi an yi tawilin hadisi kana darisa au hadisa tsohon makabarta ne ko sabuwa wato ko da makabartan ta tsoho ko bata tsoho ba in dai ta kafirai ne to babu kyau li'annaha hufratun min hufarin nar saboda makabarta ta kafirai ramin wuta ne amma makabartan musulmai ai wuri ne wanda ke dausayi na aljanna saboda haka idan aka yi tawili yaya za a ce mahallin da aka binne waliyan Allah a ce najasa ne Allah ya samu gani don haka sun saka tawili ƙoƙarin fahimta fahimtar hikima dalilin da ya sa annabi ya ce kar a yi sallah a makabarta a masabar malikiya dalilin shi ne makabarta na kafirai ba na musulmi ba in ka duba littafin risala risala wana ha an salati fi makabaratin mushriki na wa kana'isihim annabi ya hana a yi sallah al'imamu malik ya hana a yi sallah a makabartan kafirai da cocinsu makabartan kafirai kaga kenan an bambanta makabartan da na musulmi wannan mazhabar malikiya amma hadisi da muka karanta akwai bambanci tsakanin makabartan kafirai da na musulmai babu al'arbu kulluha masjidun illal makabarata wal bin da Allah ya faɗa kenan makabarta da makewayi su ne kaɗai ba wuraren su sujuda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu ila alqubur kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah bai ce kaburburan annaba yace kaburbura kawai umuman wala tajlisu alaiha kar ku zauna akai to amma mazhabar malikiya an yi tawil kuma tawilin akwai hujja akwai hujja saboda makabarta ta musulmai ba najasa bace tunda ba na ba ya yaya za a ce ba za a yi sallah gudun ba to tunda hadisin ya inganta sai a cire makabartan musulmai wurin da ya rage shi ne makabartan kafirai don haka shi ake nufi ka duba taji wal iklil sharhin muktasar khalil mujallar na farko shafin biyar. to haka ma masaba ta al'imamu shafi'i kamar yadda al'imamu nawawi ya faɗa rahimahullahu ta'ala littafin kitabul majmu' mujallar da uku shafi na 158 ya ce amma hukumin matsala hukuncin wannan matsala hukuncin wannan matsala cewa sallah a makabarta ya ce a sahuha mafi inganci game da bayanin da malamai suka yi a mazhabar al'imamu shafi ta sihu salatu ma'al idan aka yi sallah a makabarta sallah ta inganta amma dai ba a kyauta ba yasa ba a kyauta ba saboda an saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai malamai da suke cewa la tasihu tunda manzon Allah ya ce kar a yi sallan to wanda duk sallan sallan bata inganta ba amma dai akasarin malamai abinda suke faɗa kenan yukrahu an yusalliya ilal al-qabri makaruhi ne mutum ya fuskanci kabari yi salla in an ce makaruhi ne sallah sa bata ɓaci ba amma bai kyauta ba haka za ƙalu yukrahu amma al'imamun nawawi ya ce walau ƙila ya harumu da za a ce haramun nefa da shi fi dacewa saboda hadisin da muka karanta na abu marta da ganawi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusallu ila al-qubur kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah tunda annabi ya hana ta ga nuna haramun ne ya nuna cewa haramun ne don haka al-imamu nawawi yake cewa wa an salatu inda ra'si qabri rasulillah hatta kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka tafi idan za ka yi sallah a masallacin manzon Allah idan mutum ya kasance mutawajjihan ilaihi ya fuskanci kabarin annabi yayi sallah fa haramun to shi ma yayi haramun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta kabarinsa da na wani ba kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah abinda annabi ya faɗa kenan da a ce banda nashi da ya ware tunda bai ware ba kaga kenan kowane kabari haramun ne a fuskance shi a yi sallah ibn al-munzir yana cewa wannan saɓani da aka samu game da hukuncin sallah a kan makabarta ko kuma a fuskanci kabari a yi sallah sabanin da aka samu dinnan saɓani ne wanda ya samu asali tun daga sahabbai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-munzir yace rawaina an aliyin sayyiduna ali وابن عباس da abdullahi bin abbas wa ibn umar da abdullahi bin umar waɗannan sahabbai ne wa ata wa nakha'i waɗannan kuma tabi'ai ne annahum karihu salata fil maqbara waɗannan sahabbai da tabi'ai sun kyamaci ayi sallah a makabarta sayyidina ali abdullahi bin abbas abdullahi bin umar ga ata min abi rabah da al-imam an-nakha'i ولم yakarah walam karaha eh, ku abu huraira amma abu huraira daga sahabbai da wasilatu bin Aska shi ma sahabi ne sannan daga tabi'ai kuma akwai al-hasan abu huraira wasila bin Aska da al-hasan daga tabi'ai su suna cewa ba laifi don an yi sallah makabarta haka al'imamu malik al'imamu mali mafi shaharan fatawar da aka samu daga gunshi la yukrahu malam ya'lam najasataha ba laifi ne mutum ya salla a makabarta inda ba ya tabbatar akwai jasa a fili ba amma al'imamu ahmad bin hanbal shi kuma yace harabun ne al-imamu ahmad bin hanbal ce haramun ne salla a makabarta haramun ne a yi sallah a makabarta wannan shi ne ya fi dacewa da zahirin nassin hadisin annabi muhammad to game da cewa wanda ya sallah a makabartan sallan ta inganta ko bata inganta ba riwaya ta ne nan ma fahimta biyu aka samu nan ma fahimta biyu aka samu wanda ya sallah a makabarta sallarsa ta inganta ko bata inganta ba mafi inganci shine sallar ta inganta idan dai wurin da ya yi sallan yana da tsarki ya tabbatar da wurin da ya yi sallan akwai tsarki sallan ta inganta amma kuma yana da laifi saboda ya saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka duba tuhfatul muhtaj fi sharhil minhaj mujallar na shida shafin 495 haka za ka samu masabar al'imamu ahmad bin hanbal الإمام أحمد ينسأل أن تعوى حرام أن يمتن يتلى ينفسكن تنكبري صبر ظاهر حديث النبي محمد إن قدوب المغنين ابن قدامة مجلد نفرق شافين لديه حدود سبعين دتقوص اختلفت الرواية أن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع فروي أن الصلاة لا تسحه فيها بحالٍ akwai fatawar da aka ce al'imamu ahmad ya bayar duk wanda ya salla a makabarta sallarsa ba ta inganta ba duk wanda ya yi salla a makabarta sallarsa ba ta inganta ba wannan uh, fatawa ta tabbata daga al'imamu ahmad bin Hamba. amma cewa makaruhi ne sallar tana inganta wannan tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka ba da fatawa kamar yadda muka ce sayyidina ali abdullahi bin abbas abdullahi bin umar daga tabi'ai akwai ata'u al-imamu ata al-imamu nakhai da shi kansa ibn al-munzir wanda ya bada labarin akwai jabir bin samura shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to amma me yasa me yasa mafi yawan malamai suke cewa makaruhi ne bayan gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'ardu ha masjidun illal makabarata wal hammam ga hadisin yana da inganci ga kuma hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sallu, ilal qubur amma duk da haka malamai ba sa cewa sallan bata inganta ba me yasa saboda hadisin nan waɗannan hadisai suna karo da wasu hadisai waɗanda suka fi su inganci wannan dalili ya sa malamai ba su ce sallan ba ta inganta ba in banda al'imamu ahmad bin hanbal misali al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i duk sun ce in ka yi sallah a makabarta sallan ta inganta illa dai shi malik yana ganin ba kama da laifi shi kuma al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i suna cewa ba ka kyauta ba amma dai dukkansu sun yarda ta inganta al'imamu ahmad ya ce ba ta inganta ba fatawarsa guda shi ma akwai fatawar da aka ce yana bayarwa cewa sallar ta inganta me dalili saboda akwai wasu hadisai waɗanda sun fi waɗannan hadisan inganci daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal arbu masjidan wa tahura duniyar gaba ɗaya ƙasa baki ɗayanta Allah ya sanya ta ga annabi Muhammad wurin sujuda ne kuma abin tsarki ne ita ƙasa gaba ɗayanta wannan kususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun karanta wannan wajen bayanin taimama jo'ilat liyal ardu masjidan wa tahura annabi sallallahu Alaihi wasallam yana kirga kyautar da Allah ya masa shi kadai bai yi masa sauran annabawa ba daga cikin kyautar da Allah ya wa annabi Muhammad ƙasa gaba ɗayanta wurin sujuda ce ga annabi da al'ummarsa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ƙasa abin tsarki ne wurin sujuda ne a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa haisu ma ka, salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai kai fa innahu masjidin dan kuwa masallaci ne a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina ma adrak adrakatka salatu fa salli duk duk inda sallah ta riske ka kai sallah fa innahu masjidun dan kuwa wurin sujuda ne waɗannan hadisan da muka karanta kaga sun nuna duk duniya ko ina doron ƙasa gaba ɗaya wurin ibada ne ga annabi da al'ummarsa kuma waɗannan hadisan suna sahihul bukhari suna sahihu muslim to amma waɗannan hadisai da muka karanta fa na waɗanda suka ware suka keɓe makabarta da makewayi kaga al-imamu tarmizi ya wannan al kullu kulluha masjid illa al wal hammam amma kuma shi kansa ibnu hajar yace walahu illa ɗaya hadisin fa hadisin abu marsad al-ganawi sahihu muslim yana sahihu muslim baya cikin sahihu bukhari yana sunanun nasa'i kaga kenan waɗannan hadisai da suka keɓe makabarta da makewayi ba a ibada a ciki ba su samu inganci kamar hadisai da suka ce ƙasa gaba ɗayanta wurin ibada ce ga annabi da sahabbansa da al'ummarsa ba a wannan dalili ya yasa akasarin malamai suke cewa bai kamata a yi sallah a makabarta ba amma in an yi ta inganta saboda mai kar a yi watsi da waɗancan hadisai ya zama an yi amfani da duka hadisan kashi biyu waɗannan hadisai da suke nuna ita ƙasa gaba ɗayanta wurin ibada ce a yi aiki da wannan hadisi sannan hadisin da ya ware makabarta da makewayi shi ma a yi aiki da shi sai a ce mai makaruhi ne ka yi sallah a makabarta da makewayi amma idan ka yi sallan sallan ta inganta me yasa aka ce ta inganta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ma adrakat ka salatu fa salli duk inda sallah ta riske ka kai sallah duk inda sallah ta riske ka kai sallah to kaga kenan waɗannan hadisai an yi amfani da su wannan ya zama khassun kamar yadda malamai suke cewa wa hadha khasun muqaddamun ala umumin wanda ya keɓance sai a gabatar da shi akan wanda ya game ko ina amma kamar littafin al-infaq mazhabata al-imam Ahmad bin Hanbal mujallad na biyu shafi na 288 mazhabar al-imam Ahmad ita ce la tasihhu salatu fil maqbara sallar da aka yi ta a makabarta bata inganta ba wanda ne mazhabar al Ahmad bin Hanbal kuma almajiran al ahmad a kan wannan fatawa suke amma an samu fatawa ta biyu daga alimam Ahmad domin sau da yawa malami yakan ba da fatawa a farkon rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya canza saboda shi ilimi kullum ƙaruwa yake ga malamai lokacin da za ka ba da fatawa ta farko bincikenka bai yawa ba yau da gobe sai Allah ya baka fahimtar wancan fatawan akwai bukatar ka canza ka to akasarin malamai inda kana karanta littafin fiqh zaka ji an ce kaulani kaulani kaulani ana nufin malam ya taba cewa kaza ba kyau daga baya kuma yace babu laifi ba laifi bane da fahimtarsa ta nuna mar babu laifi daga baya fahimtar ta nuna mar bai kamata ba don haka ba da gangan yayi ba to amma duka fatawa biyu za a baka labarin su kai kuma sai ka auna da hujjojin da malamin ya rike idan ka auna da hujjojin sai ka dauki wanda fahimtan ka ta ta nuna maka cewa shi ne mafi inganci al-imamu ahmad bin hanbal akwai fatawar da aka samu cewa shi ma kafin ya bar duniya ya dawo kan fahimtar sauran yan uwa waɗannan manyan malamai da aka yi a tarihi Allah madaukake musu rahama cewa idan mutum ya yi sallah a makabarta in aliman nahya lamtafih. in ya san cewa annabi ya hana to sallarsa ba ta inganta ba wa illa amma in bai san an hana ba yayi sallah a makabarta sahhat su sallar ta inganta sannan akwai fahimta da aka samu ah, ta al-Imam Ahmad fatawa da ya bada yana cewa tahrumu salatu fiha haramun ne yi sallah a makabarta wata sihu amma idan an yi sallan ta inganta kaga fatawa kashi uku haramun ne yi sallah a makabarta in an yi bata inganta ba wannan shine abin da sa ta rike idan mutum ya san an hana ya yi sallan sallan bata inganta ba amma in bai sani ba sallan ta inganta fatawa ta biyu kenan na uku haramun ne a yi sallah a makabarta amma idan an yi sallan ta inganta kaga ya dawo kan fahimtar sauran malamai wato anan mafi yawan malamai abinda suke ba da fatawa a kai shine babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi amma idan an yi sallan sallan tana inganta sallan tana inganta ana samun laifi na'am masabata al-imam abu halifa al-imam shafi'i amma masabar al-imam malik babu wani laifi saboda mutum ya yi sallah sai dai bai kyauta ba matsala ta biyu ita ce sallah a juji da mayanka wurin zubar da shara bola almazbala walmajizara kamar yadda akasarin malamai suke cewa makaruhi ne babu kyau a yi sallah a makabarta da makewayi haka ma akasarin malamai suke cewa babu kyau a yi sallah a juji da kuma mayanka yana mazhabar al'imam abu hanifa ilar na haya ne salatifin mazbala wal majizara likaunihi ma maudi'an najasa me yasa aka ce babu kyau saboda wurare ne na najasa bola wurin najasa ne mayankan dabbobi wurin najasa ne ibada kuwa ya kamata a ce an daraja ta musamman wanda zai yi sallah ya kamata a ce ya samu guri mai tsafta saboda haka makaruhi ne haka ya zo a littafin bada'i usana'i fi tartibi shara'i da mujallar na farko shafin 472 haka ma masabar a imamu malik annahayu anil majzarati wal mazbala nahayu karaha hani da aka yi hani ne na karhanci ba haram النجاسة شرط إذا minan بأمنت دا idan mutum bai aminta daga النجاسة ba wa illa in aminat minan najasa jazat idan dai mutum ya aminta daga to halal ne mutum yayi sallan koda ajuji ne wa haisu ƙila bil wa salla idan mutum ya salla a mayanka ko a cikin bola a ada fil waqti ala al amidan aw idan dai akwai sauran lokaci to ya kamata ya sake wannan sallah amma idan sallah lokacinta ya wuce sai ya bari sallar ta inganta haka yake cikin hashiyatul adawi ala sharhi kifayati talibir rabbani farkon mujallar na biyu ina shafi na shida da kuma sharhu muktasar khalil littafin allama abul hassan aliyu bin ahmad al-kharashi a mujallar na uku shafi na 92 mazhabar al'imamu shafi'i nan ma haka cewa tukwarhu salatu muhaziyar lin najasa babu kyau a yi sallah ana daidaituwa da najasa kana gefen ka najasa dama ko hagu ko gabanka ko bayanka shine muhaziyan ba kyau walau lam yattasil biha ko da a ce jikinka baya taba najasa amma dai kana kusa da najasa yana gefanka ka salati fil mazbalati wal majzara kamar sallah a bola da kuma mayanka amma idan kai sallah a mayanka dole za a samu najasa na ka ko dai dama ko hagu ko gabanka ko bayanka to babu kyau amma sallah tana inganta kamar yadda al'imamun nawawi ya fada a littafin al sharhul muhazza a mujalladi na farko shafi na 116 wa zikirul majzara wal mazbala wa inna ma muni amina salati fihi ma lin najasati abinda yasa aka hana sallah a mayanka da sallah a bola saboda najasa ne saboda najasa ne ya kamata a daraja sallar da za a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fadalla ala anna taharatul mawdi alladhi yusalla fihi shartun wannan ya nuna cewa wurin da za ka yi sallah dole ne ya zama yana da tsarki dole ne dole ne wurin da za ka yi sallah ya zama yana da tsarki fa in salla ala bisatin alaihi najasa ghairu ma'fuwin anha salla ala al-mawdi' alladhi najisi minhu lam tasihha salatuhu idan mutum yayi sallah a wuri mai najasa ya zama kuma najasan tana taɓa shi sallar bata inganta ba li'annahu mulaqin li najasa wa in salla ala mawdi'in tahirin minhu amma kamar misali mutum ya kawo shimfiɗa ya ɗora a kan najasa ko da fitsari ne wuri ana fitsari sai ka shimfiɗa darduma sai yi sallah a kan darduma ko ya kasance darduman ma da kai sallan akwai najasa a jikinta amma gefen da kai sallah akai ba najasa yace sallan ka ta inganta domin dama abin da ake la'akari da shi shine najasan tana taba jikinka ko ba ta tabawa in salla ala mawdi'in tahirin minhu sahhat salatu idan kai sallah a guri mai tsarki kamar misali taburma akwai najasa a gefe amma gefe ɗaya inda kai sallah babu najasa cewa taburma guda ce wannan bai bata sallanka ba tunda dai jikinka baya taba ainihin najasa din li'annahu ghayru mulaqin lin najasa wannan yana cikin al-majmu' sharh al haka kuma nihayatul muhtaj ila sharh al-minhaj littafin al-imam muhammad bin shahabuddin ar-ramli mujallar na farko shafin 200 tukrahu salatu fil hamami me yasa aka ce babu kyau ayi sallah a bandaki abinda ya hana a yi sallah a banɗaki shi ya hana a yi sallah a bola don abu guda ne najasa ake tammani akwai a banɗaki to haka najasan ake tammani akwai a bola li'annahu ma'awa shayatin ala sahil ilal to haka ma mayankan dabbobi wa misluhu kullu najasatin mutayaqqana kuma ba wai wuri biyu din nan kawai ba duk najasan da aka tabbatar da ita to sallah a gurin ba shi da kyau wa mahallu zalika idan ma farasha alaihi tahiran wa salla amma idan mutum ya shimfida abu mai tsarki a akai yayi sallah nan ne makaruhi din wa illa lam tasihha salatuhu amma in bai shimfida komai ba ya sallah akan najasa ai sallah ba ta inganta ba saboda jikinsa yana taba najasa inda ake cewa makaruhi ne إنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة wahazaha. inda ake cewa makaruhi ne a yi sallah a wuri mai najasa ana cewa makaruhi saboda jikinka baya taba najasan amma idan jikinka yana taba najasan fa ba magana makaruhi bane babu ma sallah fa in basatahu ala ma galabat fihi najasa lam tukrah idan ya kasance mutum ya shimfiɗa. wani abu akan najasa najasa tarin jaye abin har ya zama yana taba jikinsa wannan ba magana makaruhi ne, babu sallar sai matsala ta uku ita ce sallah a wurin durkusawar rakuni wannan babu shakka ya tabbata cikin wasu hadisai ba ma waɗannan da muka karanta ba saboda shi wannan hadisi da muka karanta na Abdullahi bin Umar ittifaqan an ce hadisin bai inganta ba ittifakan amma sallah a wurin durkusawa raƙumi ya samu hadisan manzon Allah masu yawa ingantattu ma'atinul ibli ko aqanil ibli yani al-mawdi'u allazi uh, tanahha ilayhi al-iblu sharida liyashriba ghayruha kamar an tafi rafi mutumin da ke kiwon raƙumai wannan raƙumi ya sha ruwa zai matsa da raƙumin ya durkusa gefe sannan ya kawo wani raƙumi ya sha ruwa ya kai shi nan fa'izaj ta ma'az siƙan minhu ilal mar'a idan duk sun gama shan ruwa sannan sai ya je kora su gaba ɗaya a tafi kiwo amma ba wai gaba ɗayansu zai sa su sha ruwa ba yakan sa one by one wannan ya sha ruwa ya tafi ya durkusar da shi wancan ya zo ya sha ruwa to inda suke haɗu wannan nan ne ake kira ma'atsinul ibli wurin da rakumi ya durkusa wannan yana cikin fassarar da malamai suka yi ma wannan hadisi akwai hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin abdullahi bin mugaffal al-muzani annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi marabibil ganam wala tusallu fi a'tanil ibli ku yi sallah a shingen awakai shinge da aka yi na garken awakai babu laifi don kun yi sallah amma wurin durƙusawar rakumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku yi sallah fa innaha khuliqat min ash-shayatin saboda sura kuma an halice su ne daga aljanu daga shedanu wasu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innaha jinnun rakumi da kake gani aljani ne khuliqat min jinnin an halicce raƙumi ne daga aljani hadisin yana sunan ibn majah hadisi ne wanda malamai da yawa sun inganta shi in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 621 wannan al'amari ne da ya shafi gaibi aqidar ahlus sunna duk wata magana da ta shafi gaibi ba sa sa tunani sai dai su yi imani da shi ba sa sa tunani sai dai kawai su yi imani da shi su kyale wannan al'amari ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Akwai hadisin Jabir bin Samura anna rajulan sa'ala Rasulallah wani mutum ya tambaye annabi sallallahu Alaihi wasallam an nusalli fi maradi bil ganam za mu iya salla a shingen awakai ƙala ya ce na'am. Ƙala an nusalli fi mabarikil ibili, za mu iya salla a wuraren da raƙumai suke durƙusawa ƙala la annabi ya ce a'a Wani hadisin yana sahihu muslim. akwai hadisin albara'u bin azib kaga hadisin abdullahi bin mugaffal jabir bin samura albara'u bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu fi mabarikil ibli kada ku yi sallah a wuraren da raƙumi suke durƙusawa fa innaha min ash-shayatin saboda raƙumai suna daga cikin shedanu hadisin yana sunan abi wannan yasa malamai manyan malamai irin ibnul qayyim al suka yi magana mai yawa a kan waɗannan hadisai in ka duba ilamun muwaqqi'in littafin ibn qayyim al-jawziya a mujallar na biyu shafi na goma sha biyar ya yi magana mai yawa dangane da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa raƙumai suna daga aljanu akwai ma hadisin da al ahmad ya rawaito a littafin al-musnad bi isnadin sahih yana mujallar na biyar shafi na hamsin da biyar hadisin abdullahi bin mugaffal al-muzani yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu fi aqanil ibli kada ku rika sallah a wuraren da rakumi suke durkusawa fa innaha min aljinn khuliqat saboda rakumai an halice su ne daga aljanu ala tarawna uyunaha wa hibabaha idza nafarat ba kwa ganin idanuwan rakumai ba kwa ganin yanda rakumi yake tunzura in ya fusata ya bambanta da sauran dabbobi fushin raƙumi ya saba ma fushin sauran duka dabbobi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallu fi murahil ganam ku yi salla a shingen awakai fa hahiya hiya aqrabu min rahma salla a shingen awakai ya fi kusantar da kai ga rahamar Allah ashe ma akwai falala in ka duba nailul autar na al-imam shaukani sharhin bulugul maram mujallar na biyu shafin 141 shi ma yi magana akan waɗannan hadisai ɗin akwai kuma hadisin usaidu bin hubair usaidu bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu fi marabidil ganam wala tusallu fi mabarikil ibli hadisin riwaya ta al-imam ahmad fi musnadihi Ah, don haka hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa abdullahi bin umar su abu huraira abdullahi bin mugaffal akwai hadisin sabara bin ma'badin aljuhani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalla fi a'tanil ibli wa yusalla fi murahil ganam ba a salla wurin durkusawar rakumi amma ana salla a wurin da awakai suke haduwa hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7728 akwai riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lam tajidu illa marabibal ganam wa a'tana ibli in buku samu wurin sallah ba sai wurin da rakumai ke durkusawa ko kuma matattaran awakai fa sallu fi marabibil ganam wa la tusallu fi ma'atil ibli hadisin yana sunan sahihu sunan ibn majah hadisin 622 ka duba tamamul minna littafin albani da kuma wani littafin sa as da kuma littafin sa na uku takhrijul mishkat ya kawo waɗannan hadisai gaba ɗayansu duka sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna yi ma waɗannan hannun ta'awili eh, ta'alil suna bayyana hikimar da ta sa annabi ya hana a yi sallah a wurin durkusawar raƙuni wannan dalilin yasa suka ce nan ma makaruhi ne ba haram bane saboda ta'lil ta'lil an bayyana dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta sallah a wurin durƙusawa raƙumai da kuma sallah a wurin da awakai suke haduwa me yasa aka bambanta kuma ba awakai kawai ba hatta shanu babu laifi don an yi sallah a garke na inda garken shanu yake inda dai aka hana sallah shine wurin da raƙumai suke haduwa me dalili da an eh, khawfan nifarin ibli yazhabu al-khushu'a saboda zaka yi sallah kana tsoron raƙumai za su iya auka maka ta yiwu wani raƙumi ya tunzura kana sallan nan in ya fada maka zai iya hallaka ka saboda haka wato an hana sallan don riga kafi kenan ko don a kare ka kada kai yi sallah da tunani kaga in kai sallah kana tunanin raƙumi fa zai iya faɗo min saboda ta yiwu raƙumin ya samu matsala ya samu hauka kana cikin salla idan ya haukace dama ga abin annabi ya faɗa an halice shi daga aljanu sai ya fada ma ya halaka ka to wannan tunani ba a son a same shi a jikin mai sallah wato yana kawar da alkhushu'u fi salati yana kawar da tawali'u a sallah nutsuwa a sallah wannan shi ne dalilin da yasa aka ce mutum kada ya sallah a wurin durkusawa da kuma ta'alilin da malaman fiqh suke ma waɗannan hadisai kenan mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal yadda uh, ibn kudama ya yi bayani a littafin almugni a mujallar na farko shafin 753 yana cewa yukrahu an yusalliya ila hadhihi almawadi'i babu kyau mutum ya fuskanci waɗannan gurare yayi sallah fa in fa'ala sahhat salatuhu in yayi to sallarsa ta inganta al-imamu ahmad bin hanbal haka ya faɗa fi riwayat abi talib an tambaye shi an salati ila al-maqbara wal hammam wal khush mutum ya fuskanci makabarta yayi salla ko ka fuskanci kabari kai salla mutum ya fuskanci toilet yayi salla akwai bambanci tsakanin al da kuma al alhushu wato shi ne ainihin wurin ba haya alhammam wuri ne na wanka sai dai kuma akan kira alhammam wurin wanka da kuma ba hayadan amma ba a kiran alhushu da alhamma alhushu shine ainihin wurin ba haya kawai ba a wanka amma alhammam ana wanka tayi kuma ai ba haya gurin gurin al'imamu ahmad ya ce bai kamata ka fuskance su kai sallah ba layan bagi an ya kuna fil qibla qabrun wala hushun wala hammamun bai kamata a ka da za ka yi sallah a samu kabari ba bai kamata a samu wato banɗaki ba bai kamata a samu wurin wanka ba wurin ba haya ko wurin wanka fa in kana in aka samu fa kana uhu sallarsa ta inganta fuskantar su ne aka hana hakanan bai kamata ka fuskanci wurin durƙusawar rakumin ma yi sallah ba in ka duba alkafi fi ibn hanbal matsala ta hudu ita ce sallah a tsakiyar hanya wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin umar allah kara musu yarda duk da cewa hadisin yana da rauni amma malamai sun yi magana akan cewa sallah a tsakiyar hanya ba ta da kyau dukkan malaman fikiwa suna cewa makaruhi ne mazhabar shafi'i mazhabar alimamu ahmad bin hanbal mazhabar alimamu abu hanifa wannan shine abin da ake faɗa cewa babu kyau mutum yayi sallah a tsakiyar hanya fa in salla fihi sahhat salatuhu idan mutum yayi sallah a tsakiyar hanya sallarsa tana inganta me yasa aka hana sallah a tsakiyar hanya ba don hadisin Abdullah bin Umar bane saboda nan ma rigakafi li'anna al-mana' li tarki al-khushu' aw man'i an-nas biyu ka tsaya a tsakiyar hanya kamar kwalta wannan da ya kai specialist ka ɗau da duma ka je kashin fiɗa ka kama sallah ɗayan biyu ne ko dai za ka yi sallan nan ba nutsuwa domin akwai wanda zai fito inda daddare ne fitilarsa ba ta da haske kana tsoron to bari dai in yi sauri in gama to wai saka bari in yi sauri in gama sallan ba nutsuwa ko kuma a samu ka hana mutane tafiya a dalilin haka mutane za su tsaya su jira ka ce ka gama sallah ka ka cutar da su wannan ya sa malamai suke cewa makaruhi ne sallah akan hanya kowace irin sallah duk da cewa akwai waɗanda suke rangwame game da sallah ta juma'a ma mafi dacewa shi ne, kowace sallah kada a yi ta akan hanya shi ya fi dacewa wato ƙoƙari ya kamata mu musulmai mu yi mu yawaita masallatai mu yawaita masallatai Yana za a ce sahun mu baya kawo hawa kan hanya domin idan sahu ya hau kan hanya akwai ɗayan biyu tarkul khushu'i rashin tawali'u a Sallam, rashin tawali'u musamman idan jama'an ba su da yawa jama'an ba su da yawa kana tsoron wani direban bai hange ka ba zai faɗo maka saboda kana Allah Allah a yi a gama sallan kaga sallan ka babu nutsuwa ko kuma ka cutar da mutane ka hana su hanya man'un nasi min wa zalika la yujibu butlanu salati amma duk da haka ba a cewa sallar bata inganta ba Sallar ta inganta in ka duba al-majmu'u sharh al-muhazzab mujallad na farko shafin 116 Sallar ta inganta haka littafin nailul awtar na al-imam shaukani amma kamar mazhabar al-imam ahmad akwai tsanantawa mazhabar al-imam ahmad la tasihhu salatun fi qari'ati at-tariqi wanda ya yi sallah a tsakiyar hanya sallarsa ba ta ma inganta ba wanda ya yi sallah a tsakiyar hanya sallarsa ba ta inganta ba ya'ani mahallu qar'il aqdam min at wahiyar mahajja sawa'un kana fiha salikun Aula hanyar ko da babu mai wucewa in ya yayi sallah a wanda shi shine fatawar da galibin malamai mazhabar al Ahmad suke amfani da ita wanda ka lura inda ka tafi ƙasar saudiya da yake suna masabar al'imamu ahmad za ka ga sun yawaita masallaci makka da madina masallaci na da yawa da wuya ka yi tafiya nan da can nesa baka samu masallacin juma'a ba an yawaita masallaci don a hana mutane din sallah akan hanya saboda a mazhabar idan mutum ya sallah akan hanya sallah sama ta inganta ba ko da babu mai bin hanya sawa'un kana fiha salikun amla ko da babu wanda zai bi hanya in mutum ya salla akan hanya sallar ba ta inganta ba amma wannan hujjar tasu ba ta da ƙarfi domin hujjar ita ce hadisin da muka karanta na abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar sabu mawatsina la tajuzu fi hasalatu hadisin babu wani malami da ya inganta shi yana sunan ibn majah wata riwaya ta abdullah bin umar na ha rasulullah an yi sallafi sab'i mawatsin daga cike yana cewa wa qari'atu tariqi wa ma'atinul ibli wa fawqal ka'aba hadisin yana da rauni ka duba irwaul galil hadisi na 287 irwaul galil hadisi na 287 amma lallai in ka duba littafai na mazhabar al-imam ahmad kamar misali sharhu muntaha iradat mujallar na farko shafin 163 da manaru sabil ko asal sabil sharhi na manaru sabil mujallar na farko shafin na 53 duk za ka gani duk da cewa su kansu mazhabar al'imamu ahmad din akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin wannan hukunci bai kamata a ce haramun ba ne bai kamata a ce sallar mutum ba ta inganta ba saboda hadisin da aka dogara da shi hadisi ne wanda bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare ma hadisai da muka karanta mafi inganci waɗanda suke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ita ƙasa baki ɗayanta an saka min ita wurin sujuda ne kuma abin tsarkakewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa haisu ma adrakatka salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai kai sallah fa innahu masjidun don kuwa wurin sujuda ne kaga waɗannan hadisai sun tabbatar mana ko ina ana iya sallah matukar yana da tsarki ba a ware kan hanya ba saboda haka don mutum ya yi sallah akan hanya sallasa ta inganta illa dai malamai suna karhantawa saboda la'akari da abubuwa guda biyu na ɗaya rashin nutsuwa ga wanda zai yi sallah akan hanya ƙa'ida ce za a same ka da rashin nutsuwa musamman idan jama'an ba su da yawa na biyu za a samu tauye wa mutane hanya hakki na hanya tauye wa mutane haƙƙi na hanya ka san ko shi addini abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana siffar addini wanda annabi Muhammad ya zo da shi siffar addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi siffar ita ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai saka wani kunci cikin addini ba So idan ko aka samu ranar juma'a jama'a ke shiga kunci ashe wannan ba tsari ne na Allah ba tsarin waye mu muka yi wa kanmu domin shi Allah ya ce bai saka kunci a addinin da ya saukarwa annabi Muhammad ba babu kunci tunda babu kunci bai kamata a samu a dalilin sallah an kuntata ma wani mutum ba a dalilin sallah an datse hanya a dalilin sallah ba mamaki wani mara lafiya ne ana neman hanyar da za a wuce da shi a da shi asibiti kafin a gama sallah ya mutu kaga nan sallah a dalilin ta wannan mara lafiya ya samu kunci zai yiwu a addinin Allah a samu tufka da warwara babu Allah shi ya faɗa babu kunci cikin addininsa saboda haka bai kamata mu mu kimanta kaddara larura fiye da kimanta ba bai kamata mu kimanta larura fiye da kimanta ba abin takaici ne an kai lokaci wanda rauni ya shige mu sosai rauni ya shige mu sosai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a ƙarshen zamani amana za ta goma ga kafiri amana za ta canza mahalli Ta abin da ke faruwa kenan in ka kafirai in za su je wurin ibada da su da matansu da 'ya'yansu suke tafiya amma in sun tafi wurin ibadan na ya ɗauke su gaba ɗaya me suka faɗa a ciki babu wanda ya sani daga su sai Allah amma mu ba da matanmu muke zuwa sallah ba ba ma da ƴaƴanmu muke zuwa sallah ba amma wurin ibadan ya gaza mana sai mun hauci ci Allah ya sa mun gane mas'ala ta biyar as-salatu fawqa al-ka'ba sallah a saman ka'aba yana daga cikin abubuwan da Abdullah bin Umar ya kirga cewa makaruhi ne nan ma duka malamai sun ce babu kyau amma ko ba wai saboda aiki da hadisin abdullahi bin umar ba saboda hadisin bai inganta ba ba a aiki da hadisi da yake da rauni me yasa malamai suka ce ba kyau a yi sallah a doron ɗakin ka'aba mazhabar al'imamu shafi'i uh, mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal mazhabar al'imamu malik mazhabar al'imamu abu hanifa duk malaman suna ittifakan sun ce babu kyau a yi sallah a doron ɗakin ka'aba me dalili saboda alama ce da take nuna wulakanci ga ɗakin raini ne ga ɗakin wanda shi ne alƙiblar musulmai duk duniya don haka bai kamata musulmi ya aikata wani abu wanda zai nuna ya kaskanta wuri na ibada na Allah subhanahu wata'ala ba amma in mutum ya yi sallan a saman ɗakin ka'aba sallarsa tana inganta yani sallar salatu domin sallah a saman ɗakin ka'aba da sallah a cikin ɗakin ka'aba ba su da bambanci idan ana maganar alƙibla ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ya yi sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba don wani ya yi a saman ɗakin ka'aba ba a cewa sallah saboda inganta ba matsala ta shida ita ce a salatu fi ma'awar shaitan wanda bai kawo a cikin wannan littafin ba sallah a matattaran shaidanu sallah a matattaran shaidanu mai ake nufi da matattaran shaidanu mahada da aka san cewa na shaidanu ne sallah a gurin ba shi da kyau sallah a gurin ba shi da kyau yana daga wannan nau'i aka ce sallah a coci Ba yi da kyau saboda coci ba matattara ne na mutanen kwarai ba abdullahi bin abbas yana cewa haramun ne amira audarisa illa li tarura ka shiga coci kai sallah sai dai idan akwai larura zafi sanyi ruwan sama ko kana tsoron yan fashi ko abokin gaba fala karaha akwai larura kenan amma idan babu larura bai kamata mutum ya sallah a cikin wurin ibada na kafirai ba li'annaha la takhlu min at-tamathil wa suwar saboda bayan da za a yi ka raba wurin ibadan kafiri da gunki ko kuma zane-zane gunki da zane duka addini yayi fada da su to amma mazhabar al-imamu ahmad suna cewa babu laifi don an yi sallah a cikin wurin ibadan kafirai sharaɗi idan yana da tsafta kuma wannan an samu fatawar tun daga sahabban annabi muhammad tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗanda ke cewa babu laifi don an yi sallah a wurin ibada na kafirai daga cikinsu akwai sayyiduna umar sayyiduna umar sannan akwai abu musa ash'ari daga tabi'ai kuwa akwai malamin farko akwai al-imam al-auza'i al-hasan al-basri umar bin abdul aziz al-imam shabi sa'id ibn abdul aziz ga al'imamu malik al'imamu malik yana da fahimtar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa ba a yin sallah wurin mahaɗa na mutanen banza mahaɗa na mutanen banza ba a ibada a wurin A mutanen banza ya haɗa da duk wani mai bautan kafirci duk wani mai bautan kafirci yana daga sahun mutanen banza saboda haka wurin ibada na kafirai ba a ibada abdullahi bin abbas suke faɗin haka al'imamu malik yana da wannan fahimta min ajili suwar saboda zane-zane da kuma gumaka to amma waɗannan sahabbai sayyidina umar da su abu musal ash'ari kama ga tabi'ai suna cewa ai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba lokacin da ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya yi sallah akwai zane a cikin ka'aba akwai zane da aka yi na annabi ibrahim gashi yana dara ga zane dai na annabawa yadda kasar ana zane a coci haka aka yi zane a ka'aba a wannan lokaci kafin a shari lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya yi sallah sannan shekara goma sha uku da annabi ya yi a makka sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi hijira ya dawo madina gumaka ne a jikin ɗakin ka'aba ko ina gumaka ne suka mamaye ɗakin ka'aba amma bai hana manzon Allah ya fuskanci ɗakin ka'aba ya yi sujuda ya sallasa sai tafiye shi ba tsawon shekara goma sha uku ashe kaga saboda ana bautan kafirci wannan bai haramta wurin bai hana a yi ibada a wannan wurin. sannan mai la'akari da hadisai da muke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya masa kyauta kyautar da ba yi ma wani annabi ba Eh, ju'ilat liyal ardu kulluha masjid duniya gaba daya Allah ya saka min ita wurin sallah ne wurin sujuda ne fa aina ma adrakatka salatu fa salli duk inda sallah ta riske ka kai sallah kawai fa innahu masjidun saboda wurin ibada ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku a makka yana fuskantar ka'aba yana sallah jikin ka'aba akwai gumaka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatku makka ya shiga ɗakin ka'aba ya yi nafila raka'a biyu lokacin da ya shiga ɗakin ka'aban nan akwai zane da aka yi na hotuna wannan bai hana manzon Allah ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba ba ka duba al-majmu' sharhul muhazzab kitabu salati babu taharatil badani wa ma yusalli fihi wa alayhi as-salatu fi ma'wa ash-shaytan mujallad na 368 wannan ya nuna babu laifi wannan fahimta ita ce mafi inganci don haka zamanin sayyidina umar idan musulunci ya isa ƙasa na kafirai sai kafirai suka musulunta sai a share coci ɗin, sai a sa mai turare sai a shimfiɗa sai a yi sahu wannan coci ya zama masallaci to amma duk da haka akasarin malamai suna karhanta ibada a wurin da ya samu tabbaci mahaɗa ne na mutanen banza idan wuri mahaɗan mutanen banza ne to makaruhi ne a yi sallah a wurin bil ittifaqi duk malaman sunna sun faɗi haka wa zalika misali al-imam an-nawawi yace mislu mawadi'il khamri misali wannan ya tabbata wurin sai da giya ne an tabbata wannan guri wurin sai da giya ne ah, sai ka tafi ka shimfiɗa taburman ka kai sallah baka kyauta ba walhanati wa mawabi'il mukusi wurin da ya zama ana dara kamar wurin caca wa nahawha min al-ma'asi alfahisha, da wuri da ya zama gidan karuwai ne mutum yayi ibada wato mahaɗan mutanen banza gaba ɗaya kowane iri wannan babu shakka ba kyau ayi ibada a gurin wal qana'is wal bi'i wal zalika fa in sallafi fi min zalika amma idan mutum yi shimfiɗa, ya je hotel ya shimfiɗa taburma ko wurin shan giya ya shimfiɗa taburmansa ya yi sallah walam yi masa najasatan biyadihi hannunsa bai taɓa wani najasa ba wala saubihi suturan jikinsa ba ta taɓa najasa ba sahat salatuhu ma'al karaha sallarsa ta inganta amma duk da haka ya yi makaruhi kuma ka san ita sallah kamar yadda manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ita sallah tana da daraja da yawa wani zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan da yake samu bai wuce 1 over 10 na sallan ba wani kuma ya samu 2 over 10 wani 3 wani ya samu half wani ya samu har kwata wani ya samu cikakken lada saboda haka su masu sallah darajar su da bambanci wajen Allah subhanahu wataala idan ka daraja ibada to sallarka tana samun daraja a wajen Allah don haka wanda ya yi sallah a gidan giya amma wuri mai tsarki ba za ka haɗa ladansa da wanda ya salla a masallaci wuri mai tsafta ba da akwai bambanci sai dai dukkan su sallolin sun inganta me yasa aka ce babu kyau a yi salla a mahaɗa na shaidanu ba saboda hadisun abdullahi bin umar ba ne saboda hadisin abu huraira shi ma mun karanta a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata tafiya sahabbai da yawa sun rawaito hadisin nan daga cikinsu akwai abu huraira yana cewa arrasna ma'a nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya da manzon Allah tafiyar dare ya mana amma muna ta tafiya can kusan asuba sahabbai suka ce a tsaya a dan huta manzon Allah ya ce in in fa kada fa mu tsaya hutawa a makara ba a yi sallah ba bilal ya ce zan yi gadin ku falam yastaqib hatta tala'at shamsu manzon Allah bai farka ba sai da rana ta bullo da shi da sahabbai lokacin da aka tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li ya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi kowane mutum ya kama linzami ya kama akala na raƙuminsa ya kama linzamin abin hawansa mu bar wannan gurin fa inna haza mawdi'un habarna fihi shaytan abinda yasa nace mu bar nan saboda a wannan gurin shaytan yayi tarayya da mu tunda shaytan yana gurin nan mu bar nan mu je mu yi sallah a wani guri kaga ya nuna kenan duk inda ya samu shaidar akwai shedan to ya kamata ka bar shi kar kai sallah a gure wannan shine hujjan hadisin yana sahihu muslim in ka duba littafin al-fiqh al-islami littafin dr wahaba az-zuhaili mujallad nabi shafi na 981 da kuma ash-sharh al-kabir mujallad na farko shafi na 512 littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na farko shafi na 759 to zaka gani don haka in dai wuri ya zama mahaɗa ne na mutanen banza to bai kamata ka yi ibada a gurin ba amma kar manta idan ka yi ibadan ta inganta don haka abinda muka karanta ɗin nan yana nuna mana cewa wuraren nan gaba ɗaya da aka kirga babu kyau a yi sallah a cikinsu lakin an nahyu li karahati tanzihi faqat hani da aka yi an yi hani ne saboda tsaftace ibadanka kawai don haka inda za ka yi sallar a waɗannan guraren sallar naka tana inganta li'annal asla a tsohara. saboda asali duk duniya ko ina halal ne ka yi ibada ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa haisu ma adrakatka salatu fa salli muttafaqun da kuma hadisin al'ardu kulluha masjidun illa al maqbarata wal hammam amma idan ka tabbatar akwai najasa a wuri kai sallah a kan wannan gurin ba tare da ka ɗora wani abu a kai ba fa inna salata la ta juzu wa la amma idan ka ɗora wani abu a kai sallah tana inganta duk da cewa baka kyauta ba to amma wuri biyu ɗin nan shine malamai suke tsanantawa a kai makabarta da banɗaki saboda hadisin yana da inganci a dalilin haka yasa aka samu malamai da suke cewa duk wanda ya salla a makabarta sallarsa bata inganta ba kamar yadda muka ce al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma la'akari da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da take bada labari rashin lafiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam na ajali tace qala fi marabihi alladhi lam yakum minhu rashin lafiyan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda bai warke ba wato bai tashi daga rashin lafiyan ba a dalilin wannan rashin lafiya manzon Allah ya rasu a wannan rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun rike kaburburan annabawa sun mai da su masallatai hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim kaga tunda annabi ya la'anci wanda ya mayar da kabari wurin ibada ka hada da wancan hadisi da muka karanta na abu marsad al-galawi al'arbu kulluha masjid la tusallu ilal kuburi kada ku fuskanci kaburbura ku yi sallah manzon Allah ya hana sannan ga hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya mayar da kabarin annabin Allah ya maishe shi wurin ibada wannan ya nuna kenan sallar idan an yi ta ma bata inganta ba bare kuma ka hada da cewa yin hakan yana iya ba da damar a koma ga bautan kaburbura na wasu mamata a bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala to matsala ta ƙarshe ita ce larura tana halatta duka waɗannan abubuwa ɗin kamar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a sharhul umda larura in ta same ka to kada ka jira larura idan ta same ka to kada ka jira sai yi sallah a duk inda hali ya same ka shi ne wanda yake tambayar cewa an samu hold up irin gosulo da akan samu cikin abuja lokacin sallah ya yi ba halin ya sauka ya yi alwala bare ya yi abin nan to ba bari za ka yi sallan ta wuce ba sai ka yi sallan babu alwalan babu taimama shekul islam ya ce idan larura ta kai ga dole sai ka jefar da wani sharadi domin sharadi ne a tsarki sharadi ne a fuskanci alƙibla sharadi ne a samu sutura sharadi ne a yi ruku'u sharadi ne a yi sujuda wa gairu zalika mina sharaiti wal arkan ah, idan farkon lokaci ya shigo farkon lokaci ya shigo kana tunanin ah, annahu yaqdiru ala zalika mutum zai iya samun wato fita daga wannan gosulo ɗin har ya samu damar yin alwala ya samu wurin da zai yi sallah don cika waɗannan sharuɗa gaba ɗaya sharaɗi na alwala sharaɗi na tsarki sharaɗi na alƙibla sharaɗi na suturar sallah sharaɗi na ruku'i sujuda da sauransu to ƙa'ida ne ya jira amma in ya tabbata ya tabbata cewa lokaci zai fita gare shi ba tare da yayi ba to wannan babu shakka wajibi ne ya sallan ya jefar da waɗannan sharuɗa ba duba sharhul umda ya jefar da wannan sharaɗi amma ya bambanta da mutumin da ya makara shi wanda ya makara baya jefar da sharaɗin wanka domin kuskuren da ake kenan idan ka makara misali baka farka da wuri ba kana farkawa sai ka ji an tada ikama idan za ka ɗebi ruwa ka je ka yi wankan janaba kafin ka gama za a gama sallah to ba ka da ikon yin taimama ka tafi sallah ba ka da iko domin me wanda ya farka annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wanda yake bacci yana da uzuri wajen Allah don haka lokacin da ka farka shine lokacin ibadanka idan ka farka ka'ida ne sai kai eh, kai wanka ko da lokaci zai fita Ba ka da laifi a wajen Allah domin farka wanda kai a wannan lokaci ya ba da uzuri gare ka wajen Allah subhanahu ta'ala. bisa ga wannan dalili tunanin za a rasa jam'i baya halatta mutum ya bar wanka ya yi taimama idan mutum ya haka babu shakka sallata ba ta inganta ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure tambaya biyu jakin kan titi an datse hanya ba? Mhm. Eh. shi yasa a muna kimanta larura fiye da kimanta muna ajiye makammu larura alhali ba larura bace shi ne gaskiyar magana aihe na ba da misali ya aka yi abokan gabanmu kafirai suke samun wuraren ibadan da yake ɗauke su da matansu da 'ya'yansu shin wannan larura da muke tare da ita su ba su da ita ne malam ya ko kuwa larura akan musulmi ta tsaya kawai banda su idan har za su iya ƙoƙari za su iya dagewa su tara kuɗi in ma ta waje ne ko ta cikin gida su gina wurin ibada wanda zai ɗauke su da matansu da 'ya'yansu sai mu koma suratul baqara wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani ya kamata a ce son da suke ma addinin Allah ya fi tsanani akan so da kafiri yake ma sa haka ne ko to ya akai sun da muke wa addinin Allah ya gaza son da kafiri yake ma dininsa sai mu ce larura to su laruran ba ta tare da su ina shi ne abin tambaya in tana tare da su to ya aka yi suka kau da ita mu ba mu iya kawarwa ba wato kullum mu rika ta larura daidai kima larura shine babu mafita ga dan adam alhali muna da mafita ga ɗirka-ɗirkan gidaje da muke ko ba haka bane masallacin ne ba za mu yi ba sai mu ce larura amma gidajenmu mutum zai sai eka goma ya kewaye a shekara biyar ana gina gida kur a kashe miliyan ɗari biyar har biliyan ana gini guda amma idan ran juma'a ta yi zai sayo darduma daga dubai babu irin sama a najeriya ya zo ya aje daga shi sai shi ya yi sallar ya tashi ya tafi domin dama sallar ai ko ina aka yi ta yayi amma wurin kwanan safa daban ne yanzu wannan shine larura malam mu yi wa kanmu adalci tsakani da Allah ya kamata mu farka muna da yanda za mu yi ba wai babu shakka musulmi akwai larura ɗin bisa la'akari da yawan mu ya fi su yawan musulmi ya fi na kafire wannan babu ko shakka sannan kishin mu ga addini ya fi nasu wanda yake na zahiri duk inda muka kai ɗin dole sai an samu amma akalla a ce mun dan rage mana za ka samu wannan al'adar mu ce ko ina ne al'adar mu ce ko ina ne ya kamata a ce mu yi kokari mu ƙara himma da ƙaimi wajen gyara kuma hakan ni ina ba da shawara duk sa'ilin da za a yi sallah kada a daɗe hanyar gaba ɗayanta a yi yanda za a yi a samar da wata 'yar hanya wanda wani zai wuce kaga kenan mun kimanta laruran har yanzu Allah ya ta mala ya gane da dina larura na babu makawa dole sai mun hau hanya to mu dan rage kuma in ma za mu samar da yan agaji waɗanda dama sun ba da rayukansu domin kare bayan Allah waɗanda za su tsaya su tsare wannan guri su tabbata mai wucewa bai fada wa yan uwa musulmi masu sallah ba wanda za su yi wannan aikin amma kuma mu ma ba mu daɗe hanyar yadda wani zai iya cutuwa ba Allah ya sa a yi kyakkyawar fahimta ga abin da na faɗa wannan yana cewa ina hukuncin ɗaura zoben azurfa a wuyan ƙaramin yaro wannan shirka ce babu shakka shirka ce mutum ya ɗaura wani zobe na azurfa saboda tunanin wannan zobe yana kariya akasari waɗanda ke yin haka suna da suna da yarda da cewa zoben azurfa yana kariya ga yaro ko yana kare shi daga maita ko wani abu ka duba sharhin fathul majid al mufid na ibn eh, ibn al-usaymin shafi na 183 shirka ce babba Allah ya kare mu